amma ku lura da kyau saboda yana da bukatar lura kaga yadda ake rubuta shi wannan shi kadai kenan za ka rubuta kaf ita kadai bangarorinsa guda biyu daga za ka yi kamar alif sai kuma dan wannan wanda za ka kwanto da shi sai kuma alhamsa wannan ita kadai kenan sai kuma a farkon kalma haka za ka rubuta lura da kyau ka gani ka lura da kyau aha wannan kaman dalun ne amma babba za ka yi ka bashi kamar layi biyu kamar yadda ka gani sai kuma ka rubuta shi hikaya misali in za ka rubuta hikaya wannan za ka ga tsakiyan kalma kenan hika hikaya wanda shine labari kenan da hausa jade in kuma za ka rubuta shi a ƙarshen kalma haka za ka rubuta shi misali za ka rubuta shak shinun ɗinka ga kafin ɗinka ga shak a ƙarshen kalma kenan amma ga wani yadda wasu suke amma kuskure ne za ka rubuta shak ka rubuta kafin kamar haka kaga wannan shak ba daidai ba ne kuskure ne wannan kafin ɗin ana yin ta a eh, tsakiyan kalma ne ka gani sai a farkon kalma a tsakiya ko a farkon kalma amma a ƙarshen kalma ka ga yadda take in ka rubuta ta da wancan sigan kuskure ne ba daidai ba ne sai kuma harafin lam za ka rubuta shi shi kadai haka za ka rubuta shi lamun shi kadai kenan bari maimaita ka gani wannan shi kaɗai kenan sai kuma in za ka rubuta shi a farkon kalma kaga haka za ka yi misali za ka rubuta lobe wannan ka gani sai kuma a tsakiyan kalma in misali za ka rubuta bulbul ka gani wannan ne a tsakiyan kalma bulbul wannan kuma a ƙarshen kalma to sai kuma lamun a farkon kalma a tsakiyan kalma sai kuma a ƙarshen kalma kaga yadda za ka rubuta ta sai kuma ita kaɗai in za ka rubuta ta ita kaɗai haka za ka yi sai kuma harafinmu na gaba shine harafin ha ka sa basira sosai harafin ha yana da abin lura daga sama za ka fara shi sai ka sauko ƙasa lura da kyau kamar ɓangaren farko na dal sai kuma ka zo ka rubuta kamar fa a cikinsa ka gani dan karami duba to akwai masu rubuta irin haka wannan ba daidai ba ne akwai wasu kuma suna haka shi ma ba daidai ba ne ga yadda mafi inganci yake a bisa wannan eh, rubutun da muke yi wannan a farkon kalma kenan sai kuma mu rubuta a tsakiyar kalma lura da kyau a tsakiyar kalma kenan sa ka sosai a tsakiyar kalma kenan akwai wata nau'in kuma na ha za ka ganta haka duk abu guda ne ba su da bambanci lura da kyau wannan ita ce ha a ƙarshen kalma wannan kuma shine za a iya mai da shi ta ko ha a ƙarshen kalma wannan ta ita kadai kenan wanda ake cewa ta marbuta kana da ha a farkon kalma kana da ha a tsakiyan kalma kana da nau'i na biyu na ha sai kuma kana da ha a ƙarshen kalma sai nun lura da kyau nunun haka ake rubuta shi sai kuma harafin nun a farkon kalma a tsakiyan kalma a ƙarshen kalma a gani nun akwai wata nau'in nunun ɗin kuma ta daban wadda ake yin ta haka ita ma lafiya lau daidai ne za mu dakata a nan kar mu manta shi rubutu yawan maimaita shi yawan yin sa shi yake sa rubutu ya yi kyau sosai kallo kaɗai baya wadatarwa dole sai ka ɗauki littafi ka yi